Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta yi Allah wadai a kan mummunan harin da wasu ‘yan bindiga suka kai da ya hallaka mutane da dama a jihar Kogin. A ranar Lahadin nan da ta gabata ne dai wasu ‘yan bindigar suka kai harin a yankin Oganadibo da ke cikin ƙaramar hukumar Dakina a jihar Kogin inda suka hallaka jama'a da dama tare da jikkata wasu mutanen. Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta fitar da wata sanar sanarwa da ke yin Allah wadai da wannan ta'addanci. Mr. Kensley Fanwo ne kwamishinan labarai na jihar Kogin. The Ogananegu community in Dekina local government area of Kogi state uh, was reportedly attacked by gunmen. It's quite unfortunate, and the state government immediately has issued a press statement to condemn the attack. Ya ce gwamnatin Kogi ta yi Allah wadai da wannan hari, kuma gwamnatin na ɗaukar duk wasu matakai da suka wajaba na kare rayuka da kuma dukiyar al'umma, kuma tuni gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya ba da umarnin tura ƙarin jami'an tsaro a yankin dangane da adadin mutanen da aka rasa kuwa a wannan hari ya ce har ya zuwa yanzu ba a tantance ba domin kuwa jami'an tsaro na kan aikin tantancewar. I may not be able to give you the number of casualties recorded because security agencies are currently doing a lot of investigations to ensure that uh, the right thing is done. A yanzu dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kogin ta isa yankin da lamarin ya faru domin ba da agaji ga waɗanda suka jikkata. su ma dai al'ummar jihar kogin sun yi allah wadai da wannan hari a wannan wata na ramadan da al'ummar musulmi ke gabatar da ibadar azumi Alhaji Aya Ɗanladi Musa shine shugaban ƙungiyar Izala a jihar Kogin. A wannan watan Ramadan ma furma wata ne na zaman lafiya, wata ne na biyayya, wata ne na ibada. ba wata ne na tashi hankali ba duk wanda suke wannan kuma ba su kyauta ba rashin biyayya ne da farin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin nan ne ya kamata a ce kowane musulmi a samu zaman lafiya zaman lafiya kuma mai sakaci amma a ce wani yanzu zai tashi zai halaka mutane don wani abu na duniya me zai faɗa a lahira wannan magana babu dadi musamman su ci wannan watan ramadan muna fata wanda suka samu rauni da sauran abubuwa allah sa kuma su wanye lafiya jihar kogin dai dai na fuskantar ƙarin hare-hare na 'yan bindiga da ma masu garkuwa da jama'a al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawa ta musamman domin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.